gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA Afrika mita 200.5 zangon FM a birnin yamai. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zahra aminu fage tare da ni daula salim duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi, ƙananan sana'o'i inda yau ma ɗaya ga watan Fabrairu shekarar 2019 magana kenan. haka yake zara yau shirin namu zai kawo wata hira da wata matashiya mai sana'ar wankin mota wankin mota dai sana'a ce da aka fi sanin maza na yi sai gashi abin mamaki wata matashiya ta rungumi wannan sana'a ga hirar da maryam dauda ta yi da asma'u fati kwanakin baya Assalamu alaikum sunana asma'u fati an haife ni a yola na yi karatu secondary na yi polytechnic kaduna polytechnic na karanta urban planning diploma na aure ina da yaro daya. yanzu mm. shi ma yana university Allah sarki mm. to daga diploma ɗin ba ke ƙara gaba ba nan kika tsaya? lai sai na aure akan to kin sani a ce za ka ci gaba na aure kuma yau ya ce wannan gobe wancan shi kenan in aka kawo maganan um, school ɗin ma na kan ga zai kawo matsala sai na daina magana so ban ci gaba ba gaskiya mm. kamar shekaru nawa kenan da suka wuce na um, yanzu about 17 years Allah sarki dan naji kin ce danki na oh eh he's 16 now ya ji oh. kwanan ya samu attention a ATB yana karanta computer science Allah sarki to Allah ya taimaka. Yubi 16 ma April 17 bai cika 16 din ba. To haka. Mm. To yanzu wace sana'a kike yi? Yanzu ne ina da kawash. A nan bayan dogon banki um, a Kano. Watakan wurin wanke motoci kenan? Ejin eh, wanke motoci eh, bayan dogon banki kusa da road safety. jikin road safety din ma ko wani filin station na tsb filin station to a cikin gidan na karbi hayan wannan wajen nake kawo na yanzu about two years eh, shekara biyu kenan da wata biyar haka To hajiya asama'o ita ɗaya wannan sana'a wasu za su yi tunanin kamar sana'ar maza ce. Ta aka kika fara ta ko ko in ce ya ma aka yi kika tunanin fara ta? To gaskiya zan ce interest ne. Kin ga dai over original planning na karanta. Dama architectural Wata kan masu ya za mu fasara urban and eh, regional. Town planning kenan. Masu zana yanayi. Eh, na yanayin um, gari, anguwa, gidaje, plan e eh masu um, zana yadda za a gina gari da unguwa da gidaje haka unguwa eh, da hanya fito da hanya fitar da su drainage fitar da duk facilities da yake wannan angon ko wannan gari to abin da na karanta kenan amma kuma tun nake yarinya sai na ce tun ina yarinya ne zaki eh. ko a gida ko driver yana wanke mota na tsaya wani in taba dan tiyo ya kore ni wani sa'in ma ya bulale mu da yake ta ko driver ya bugi yaro ma akan yana gyara mar hankali tafi a hankali da ya fara ce mai kamin nan har ya ci <laughs> zo ki rike wata rana kuma zo kina watsa min ruwa ni kuma ina wankewa in jiga riga haka dai to tun ina yari ina da wannan interest har ne aure wani sa'i kafin ya fita ma in wanke motarsa sai ta faɗa ce wannan aikin maza ne wani sai kuma yana cikin muɗin ya ji daɗi haka dai to kina nufi kuma eh, to kina nufi ke ma kin tashi da ra'ayin wankin mota ko ko in ce har ma kikan wankin mota kenan gaskiya ina da ra'ayi tun ina gida tun ina yarinya ne na san ina da wannan ra'ayi kuma duk in ana wankin mota bala yanzu an fita waje ko yanzu ne ko daɗin ba na kallon komai ina kallon sun ce lakun ganan ma suna wankin mota Allah sarki broda nan da yake mun na tashi tsakanin maza su ce ke dai idan baki sayi mota tun kina da shekara goma ba ba za mu yi na ci ai ba sayan mota ba ni wanki ne ke burge ni to ke kuma yasa wankin mota ke burge ki kawai ga mota wani sa'in na shiga man na ga motan da sai in rikice me yasa ba kwa gyaran motan ku to ke dai kawai kina son ki ga mota a koda yaushe tana nan son wanke mota yes a ga mota da tsaf a wanke a gyara ciki shine interest ina Allah sarki to da zo kuma wata rana sai na yi traveling da na girma haka zan ci sai na je wajen yata hutu a ina kenan sai daga sama sai na ga turawa su tun da su ba wani masu aiki ne da su ba sai na ga dan ruwa dan kadan a bokiti tana wankewa a ina kenan fito da wata mashin a UK a eh. London nan um, a Golders Green nan ne anguwan su take so daga sama sai na gani sai nake ta kallo kullum kuma after three days sai ta wanke mota ta da namijinta ita ce kuma take wankewa matar gidan sai na ce kun ga wa'annan sun hawan da ruwa kaɗan kuma wata rana sai na ga ta fitar da wani mashin ƙarami bai yi mai ruwa ba eh. sai ta wanke injinta sai na ce ni ma in zo na dawo gida zan fara business din mota wai sai suka min dariya a nan ɗakin sai ta min dariya ce dala ne za zaki abin da zai taimaki rayuwar ki ba wai kawo shi ba sai na rabu da ita ni a wajen amma kafin tafi sai na sai vacuum cleaner a nan kasan na eh. dawo da shi na fara tara kaya na wani kullum in na je in sai abu daya da kayan da wankin mota da sai na tabbatar har sabulun gawash da wax ɗin na wankin mota sai na eh. da shi su bucket su cup su tank su washin mashin abin nan um, vacuum cleaner su mashin din ma original yin na turai din wanda baya konzumin ruwa to da na zo da shi even do yanzu ba shi nake using ba don an bata ba a gyara a nan kuma sai na sai local one din wanda nake using wanda wanda aka yi a gida ke nan e ake amfani da shi a nan sai na tara wajen waniya ina tara kaya na sai na kuma waniya kuma ina neman inda za a bani don bani da filin kaina haka so haka dai nake ta yau in je nan kuma ina son nema da kaina kar wani ya ce aini na taimaka mata ma ta samu ya zama so ina in na faɗa ma wasu in sa su yi encouraging dina su baki kwarin gwiwa dariya to dariyan da suke mini sai dai na faɗa mutane zan yi kawai to <laughs> To da haka da haka dai har kika zo kika bude. Haka dai Allah ya zo na wucewa ranan sai na ga wani wajen ce la kun ga wajen nan mai kyau yana da fes inda akwai jama'a amma ba su da kayan aiki da ma za su bani ka wajen haya sai wanda muke tafiya da shi da sai to ki tambaya mu sun ce ai ban san kowa a wajen ba to muna zuwa sai muka ga road safety ana ta tare motoci sun ce yi kona mu koma zan je gwada na je sai Allah ya sa yan mutunci ne na tambayi manaja aka ce ai ba manajan ne yake da gumba mm. yaron mai gidan mai gidan man din ne yake da gum ce ta dan Allah ga namba na ga abin da nake nema in ya yadda ku buga ni in ba yadda ba dai in ban ga kira ba dai ban samu ba ni na bar maganan ma after three days sai aka ce ke ta kike neman kawo in haya ko nake eh za ki zuwa nan da minti goma sha biyar nace in Allah da zan zo nan da nan kawai sai na zo ina zuwa da ya gani sai ya gudu <laughs> Abbas da ya gudu sai na ce aka ce ai ya shiga mun ce to ya ce na zuwa kai sai ce kai ai na gajiyan ta min kurjini yanzu ai ban isa ma in hana ta ba. Allah sarki. Sai an ga kaya na din tukunna. wani irin kaya ma kike da shi nace ina da komi na hada suka ce mu muna da buhol nace ina da har famfin mashin dina ma ni in case na ku ya lalace ina da shi ni dai ku bani haya aka ce mu je mu ga kayan na kin da naje suka ce kai kamfanin zaki goni cewa da gaske kike shi eh da gaske suka ce komi har kujerun da za a zanna sai na saya tunda aka ce wanda yake da karamin karfi sai yannan yau gobe duk kudin nan samun sai har leman da zan zanna idan zan zuma sai na siya su spray din komi a ban gane ba Hajiya Asma'u kina nufin ki ce farko da kika fara ke da kanki kike zuwa wurin wankin motai? Tabbas domin um, um, um equipment din da na zo da shi Hajiya ba ba wanda ni da har yanzu ban ga wanda suke da shi ma a Kano ba. wanda na zo da shi na farko don lokacin na fara bude ina nuna musu ina koya musu akwai wanda ban iya ba sai na kira dubai suka ce in dauki me ina karanta musu wanda yake fixing din yana faɗi yana yi wanda ya iya din kafin aka yi fixing wannan akwai ɗaya har yanzu ba mu iya amfani da shi ba domin yana consuming wuta idan na kunna inda janareto ne tun da janareto ake using da shi sai esin din gidan mai da wanda ake ba da mai din masayar hana su aikin yi ya rika cijewa to da na zo ni ce na koya musu tun da ba wai 'yar lokal din da muke yuzin na nan gida ba ne haka to don haka eh, duk eh, don ba na son na fara da na gidan kadan don yadda kowa ya ke ɗan cousin ɗina a kan abu wallahi cousin na ɗaya ce sai ta ce ki ki da abin shi zai miki don yanzu da kin zo kina tambayan wani abu ne sai kuma shi kuma ya zama the town amma kin ga naki ne ke zama abin magana kawai take bani yes take bani yes ita kam har gobe in short ran da ma zan bude ta zo daga abuja ta ce kuma na bude kuma allah ya taimake ni har nigerian small scale for industrialist na kano chapter chairman din shi ya zo ya bude min ma masu kananan ah, masana'antu da na ce mar zan buɗe shi ma ya bani word of um, advice kuma ya encouraging ɗina so meeting ya ce karki bari tunda is not common a mata kuma kin zama pioneer kenan babu shakka to har yanzu kikan je ki wanki mota ko kin samu su suna aiki a ƙarƙashin ki wallahi ban bar kowa ba manaja yana nan da yaran su biyar amma kullum Allah ta'ala sai na je da yamma ban taba bar din kawas ina na rana ɗaya in dai sai dan ban da lafiya ko ana dan wani biki a dan family mu in ma zan je ko da fisha sun ce musu ba zan zo ba ina zo gan ku ba problem su ce ba problem tafi sai kuma idan ba na garin amma lalle idan ina kan idan ma in na ban zo ba in customers na suka zo za su ce mini za su yi waya hajiya kinga sun mini ba su yi kaza da kaza ba in ba nan yaran ba sa kulawa sai in ce ku hakuri ku tsaya ga nan zuwa nan da minti kaza zan zo da wuri-wuri zan sa a tsayar min da tazi kawai sai in gudu in je ina zuwa in ba su hakuri in karbi tsumman in karbi rak in karbi in dauki su in tun da ina da su kayan aikin din in dan shashafa inda yayi jirwaye-jirwayen shafa um, spray wanda zai yi automatic share ba sai an fesa ruwa ba in goggoge in samu sabon kanshi su ji daɗin ba su kuma haƙuri to haka na ke shi yasa suke tsayawa kuma kullum sai ce in kuna correcting din zan ji daɗi akan ku ji haushi ku tafi ku bar za a kashe wajen kuma su yaran ma sai in dan fada kuma dan ce su yi haƙuri haka zama da jama'a haka to haka da muke amma ban taba zama kuma nakan je wani sa'ima idan na ji suna mini wani lokaci yau da gobe sai Allah sai idan ko sun gaji da aikin ko kuma dai wani halin da ya zo za su dan taba sai in karbi bindigan suna gana karbi bindigan zan ce kamar dan tiyo dan ruwan kenan da ake eh, wankin mota dan tiyo ruwa wannan mashin gon din eh. sai fara fesawa to in sun gana su hajiya bari ba san ce ba ba kun gaji ba kawai ku fesa kai zo ka hauka wanki wanke mota in saba zan fesa to ba zan sauka ba sai wani lokacin sai na wanke mota sama da goma kafin in sauka har sama da goma in ba na sauka Allah sai kafin in sauka belle yin ranar da akwai customers in na ga suna min somai somai na ga customers to customers in sun ga akwai jama'a kuma sun ga na hau saman to albarkacin gani na suka yi a saman to sai su ji kunyan barin wajen sai su yi hakuri sai hajjiya ta hau yanzu za a gama yanzu a gama to ko da sun karbi gon din ina tsirance ga nan fesa nan dubi nan wanke nan goge nan kara kumfa nan wannan bai wanku ba so na rika yin da ya zirga zirga ina dudduba hajjiya ba a sa mana boji eh, ba a sa mana mm, dashboard ba wani sai ba ma a kutuli roshi je in saya a fesa fure in ko hakuri jos kada dai a kashe mini wajen dai a raya Allah sarki to a rana kamar motoci nawa kuke wankewa alhamdulillah wannan it depend on kaso yadda ubangiji ya shirya a ranar nawa za a samu wani hmm. lokacin mukan samu dewa wani sa'i kuma mu samu ɗan kadan wani sa'i ma kidayin da dai bai ci mu wanke takwas ko goma ba To madalla barmani coge Allah ya ji rai to bari mu ida sauraron wannan tattaunawar. To hajiya a wannan sana'a taki da kike yi ta wankin mota ko akwai wani irin yanayi haka na wulakanci da kika taba fuskanta ko kuma a cizguna miki musamman ma maza ganin ke mace ce kuma kina yin wannan sana'a sukan yi mm. maki wasu irin maganganu haka na rashin da'a? eh to gaskiya kin san um, akwai dai challenges amma ba it's not that much gaskiya alhamdulillah ni da mutane depend on yadda kake ina jin da sau maybe za a maka ba dai wulakanci sai dai sai a ce hajiya har da ke da kanki mm. first time da ba su sani ba in belle sun ga lokacin rike gon ma don irin yar lokacin an kunna ruwan ne kai zai zo fesa fa to wancan kuma sai ka sai ka matse zai yi sai ka sake to su kuma yaran ba su gane ba su ce ba baya yi don haka sai ni na zo ne nake yi to can in farko farko kun ga ku karɓa ragwage mace ne za ta zo tana wankewa ko kuna tsaye kuna kallon ta you understand hmm. irin ta sai ga an tsaya na magana wani lokacin dama na kan na dan ji haushin an faɗi sai na ji dan abun kamar na ji dan sai ce wata kan suna gani kamar ke mace ba za ki iya ba eh. kina eh sai na ji karki damu don wannan ai is nothing maybe let me bari ma na yi expecting more than this yana zuwa so tun da na ɗauki wa nan ina son na kuma na expecting more than wannan maganan ma ya zo to ba komai kowa dai na expecting tun bai da a shirye nake na ɗauki kowane iri amma kuma gaskiya babu namijin da ya taba gaya min sai dai ma kullum in aka zo ma sai aka ce wasu ce ina burge su mutum ɗaya ne ta zo ya ce shi dai baya son rika gan ina aikin nan haka amma dai sai na ce mishi menene reasons din sai ya ce shi ma bai sani ba sai na ce to in ka samu reasons da ya sa haka son na yi sai ka gaya mini shi daga wajen ko in zan bari kuma ni kuma zan baka ansa. shi ne kaɗai wanda zan tuna ya faɗa haka amma most of mutane su ce na burge su wasu mata masu su ce halake ba yar arewa ba kawai sai su magana kasa kasa <laughs> halake ba yar arewa sai ce ni ba fulla na usul yan uwan mama na kanin mama suna riga sai su yi shiru sai ce da gaske na ce wallahi kanin mama na uwa dai uba dai yana riga kuma ina zuwa to amma dai ke ba yar Kano ba nace to ai ni ba fulata na ce to me kuma an kuma gama magana <laughs> arewa sai su ce to wasu kuma suka zo su ce amma ba nan garin ba nan kasan kika girma ba ko sun ce wannan dai kun kawo motan ku kuna son a muku sabis za ka ku yi abin da kuke so ko wasu ko su su tsaya ma yi ta kallo haka suna murna su ji daɗi wasu kuma su kawo matansu ku gani ku koya mutane da sun kawo matansu da sisters ɗinsu ko kuma haɗa ni a waya wani ma da mamansa ya ce na gani na gaban mamansa in ba don mamansa ta hatsu ba ta ya sani za ta irin nawa domin shi very active matan din komai ita ma haka take wani sayin motan su ma sai ta je ta fara goggoge musu a gida sai abun yana da so wata ka ana kawo kamar wasu matan sukan zo su koyi ma wankin mota a wurin kikina. exactly tana ana kawo su a nuna musu example da ni to akwai wanda ka daga kawai oh. hajiya aisha tana um, sorry hajiya amina tan amina hanga tana wi to ta mm. kawo mata guda uku da ta ce kun wannan tana aikin kawo suka zo suka tsaya suka yi ta kallo sai suka saka guda da kyau zo daga kauye da suka saka goya ni da na ji tsoro har na ajiye bindiga <laughs> sai na ce yaya suka ce wai murna sai aka fara tafi suna ta murna suka ce ga mata ma masu wanki mota kaza da kaza to To wata kin ga za a ce kenan akwai mata da yawa waɗanda suke da gurin su yi wasu sana'o'in amma kuma hmm. akwai abubuwan da ke tauye su wace irin shawara zaki ba irin wannan matan wanda yawanci zaki ga to bisa ga al'ada Uh, mutanen arewa akwai abubuwa hmm. da yawa wanda ya tauye wa mata da al'ada zan ce da addini to wani kira zaki ma irin wannan matan ko kuma in ce al'umma ma baki daya to alhamdulillah um, ina gaya musu dama nake ce musu duk abin da kake son ka yi kuma in ka san kana son shi a cikin ranka kuma wannan halal ne kawai ka yi abun ne just go for abun karka ce wai kana tuna wani ne ya ka jira shi sai ya ci maka kai kuma duk abin da wani zai fa duk abin da ma kai a duniyan nan sai an yi magana ana so ko da sadaka kika yi bara kullum a masallaci ka fita ka miƙa wa mutum sadaka to sai an ce wannan ba abin da iya zai dai makare masallaci na ba da kuɗi ko yana ba da abinci hmm. don haka kawai abin da mutum yake son ya yi ya rike mutuncinsa na ɗaya ka rike gaskiya kuma ke rike mutuncinki asma ce ke mace ne akwai wasu abubuwa da dole ne ka rike mutuncinka surutu surutun ba na ba kawai ke aikin da ya kawo ki ne i have a lot of customers amma allah ban san su a fuska ba wani sa'i ma sai in in suka ce hajji ba sai ce hajji a kawo sun ce a ah, sani to na san lalle a kawo shi aka gamu da ni kawai ka zo wanke mota ka ne shine business dina da kai bai ta ka bar wajen nan to na manta fuskar kuma da gaske ne sai mm. ba na gane sun wani kayan ma mun taba haduwa da wani a kawo a jirgi sai ce sai ya gaishe ni sai na ce yawa barka dai to sai ina tunani a ina ne sai ya ce ko don ba ki ganni da motan zaki wanke in biya ba ne kina cikin jirgi yanzu na ce Allah yi hakuri kuna da yawa so ko wini ne afuwa so ina roƙon mata duk wanda yake son yayi abu ya rike gaskiya ya rike mutuncinsa Haka. Mm. To, Hajiya Asma'u kin gani dai wannan sana'a ta fita waje ce kuma mata wankin mota ce kuma gashi mm. wasu na san za su yi mamakin su ce to ita dai wannan ba wai a ce ba ta da ilimi ne ba ko ta rasa abin yi gashi kin yi mm. ilimin ki kuma sannan wayewa daidai gwargwado kin waye tun da hakkin fita kasashen waje nan ma kika fara ganin yadda aka yi amfani da wasu injinan na hannu ake wankin mm. mota me za ki mm. gaya ma mutane game da eh, irin kamar ra'ayin mutum kana son ka yi abu ba wai lallai sai don ka samu kuɗi ba saboda bisa ga mm. abin da na fahimta ke dai wannan sana'a ba ma wai don riba bace ba kawai kike yi ra'ayi ne da kike da shi mm. tun kina karama mm. wane bayani zaki ma jama'a akan gane bambancin ra'ayi da kuma mm. abin da kake so ka cimma kamar wani buri da kake so ka cimma a rayuwarka wanda in mata yi in ka samu riba duk eh. hakan ya yi alhamdulillah um, ni na gode wa Allah um, na yi wannan abu kin ga yanzu kamar yara da bakwai na ɗauka sosai idan suka yi yawan yana raguwa masu aiki sai na koma biyar yes sai muka na rage su na rage su kuma don yana makaranta ne baya zuwa sai 12 in ya zo 12 zai tafi makaranta kuma zai sorry zai zo 11 zai tafi makaranta 12 ba zai dawo ba sai 6 su biyu ne sai nake ku yi hakuri kudin makarantan ku in Allah yarda in every session zan biya kudin makaranta amma ku daina zuwa aiki don za ku rika bata min rai zan yi ta muku fada kuma kuna kuma Hajji Asma'u ban tari numfashin ki ba so kan kina nufi da wannan sana'a taki da kika bude kike yi ta hmm. wankin mota hakin iya ɗaukar wasu suna aiki karkashin ki kuma ma sannan bacin haka har ma kina taimaka ma wasu da suka yi aiki da ke wanda ma yanzu ma kusan a ce ba sa aiki da ke kina biya musu kuɗin makaranta sosai ma ai shi yasa ma nake gamki yanzu akwai wanda shi matansa mm, matansa yayanta yayan shi uku ne Ahmad yana daya tana da sikila ce ba da kudin da ake biyan shi kawai ba da kudin kawai ake biyan kudin maganin shi hmm. na daya na biyu akwai wasa gir shi ma iyayensa sun yi dependent kullum sai ya kai kudin yamman na na gobe shi ne sai abinci shi kuma sister ta taba ma ciwo da aka sai da aka nemi ta shi aka jira ya haɗa kuɗin jini Mm. kuma akwai islam shi da kudin kawai ya yi gini yanzu har ya kai kayan lefe kuma allah da kawo za ta tace za ta ce kada ya nemi kudin sadaki za a biya ma a nan a kawo ɗina kin ga wa'inda suke ma yanzu aiki a wajen don kamil a nan ya zo ya haɗa kudin makanta ya koma ya biya kudin neko da kudin waye yana rubutawa yanzu in ya gama zai dawo banda yara biyu da nake banda su jamilu na ɗauke ina biyan su kuɗin makarantar su nace su daina zuwa don zan rika musu faɗa ne so su daina zuwa kawai every um, end of, the, on, of time ya su zo or oh, beginning of the time su zo su karbi kuɗin school fees ɗin sai a biya To Hajji wannan ma alhamdulillah is an achievement na achieving na na taimaki mutane mutane biyu suna cin abinci ta karkashin kuma ga wani za ki ga wasu a muna da makanikai wani sai hajjiya yau ba kanta tafasin ceto to akwai kantan Allah da bai fi mm, abin suke nema bai fi ɗari biyu ba ne ɗari biyu ɗari ɗaya ɗari uku kawai su hau mota su tafi ko su sai abinci abin da kawai suke nema to kin ga albarkacin kawo shi yasa har zan iya ba mu wasu sadaka ma nema na samu lada da ban zo wajen kawo shi ai ba zan samu ba wannan haka yake to yanzu kuma na taba eh Mm. kuma farkon kawo na shi sai na biya kudin umra last two years na je da kudin kawo kawai ba sisi har kudin abinci kuma time din ma aka dinga kara kudi kudi sosai muka biya muka je umra azumi last two years Allah sarki. To hajiya Asama'u eh tambaya ta ta gaba ita ce yanzu inda kama a ce mata a Najeriya za su rungumi sana'o'i mm. ko ba wai lallai irin take ba ta wankin mota amma dai wata sana'a su zama masu dogaro ga kansu hamma mm. a ƙarƙashin su wasu su samu su rinka ci su ɗauki wasu suna aiki ya kike gani Najeriya za ta ci gaba. Wallahi za ta ci sosai ma da an huta Um, ko zaman waje ɗaya maganganu ƙanana ma kin ga kin huta an hutar rubuce rubuce da sata kin tafi kina kin zama kina aikace aikace a gidanki da yamma kun tafi wajen aikin ku baku da time din kowa kawai mota ya shiga ka goge a gama an biya kayi balansin yara kayi kamanya ka dawo ka gaji kayi aiki ka kwanta baka da time komai sai dai kai ibadan ka ka zauna ba wani yau a yau kuma a dauki kuma yau a je an kuma wasu su zo su taru ku yi ta shirme ku yi ta magana da ba bai shafe ku ba ma ko kuma ba sai an tsaya ana jira gwamnati ba ta mana kaza ba mai gwamnati za ta yi mana gwamnati ba da bani albashi ba a wani kawuna yana da kuɗi wallahi amma baya taimaka mana shi ma ya fito ya nema ne ke ma ki fita ki nema ai kuɗin namu ne na wana ne ba naku bane ke ma ki fita na ki nemi naki To Madalla a gaishe da Asma'u Fati da Maryam Dauda duka a nan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu sai abokiyar aiki na zahara Aminu Fage. ne Daula Salim nake cewa mu huta lafiya a hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu.